ma na jiha tare da shi zan gayyato alaran la gwadon gaji ya ja masa ƙur'ani kai kuma in ka taho kanka canye mai lokaci ka ɗan lallaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات ومن تبع ملته إلى اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda yi mana baiwar hatsuwa a wannan yammaci na ɗaya ga watan rajab hijira ta nai muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yake daidai da sha uku ga watan biyu miladiyar haihuwar isa alaihi shekaru dubu biyu da ishirin da ɗaya muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kaddare mu haɗuwa a wannan gari na rafin faka, a cikin wannan ƙaramar hukumar mulki ta arewa a cikin wannan jiha tamu ta kebi a cikin wannan ƙasa tamu ta najeriya domin saboda gabatar da muhimman abubuwa guda biyu taro domin saboda tattauna al'amura na addinin musulunci wanda ya gabata da kuma wazi wanda ake gudanarwa a halin yanzu a ƙarƙashin kulawar wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bida wai iqamatus sunna wacce almarhum ashek isma'ila idris bin zakariya ya assasa muna roƙon Allah ya ji kammala, Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna mafi ɗaukaka ce makomarsa tare da babban malaminsa malamin sunna malamin tauhidi a sheik abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa aljanna mafi ɗaukaka ce makomarsa wanda ya gaji malam da jagoranci al'ummar musulmi a wannan ƙasa har ma da wajenta halifarsa kenan na farko a sheik muhammad sani ya haya jingir muna roƙon allah ya taimake shi allah ya masa jagora Allah ya taimaki dukkan mataimakansa ga dukkan matakai na ƙasa da jihohi da ƙananan hukumomi mu a wannan tafiya a cikin wannan jiha a shek abdulrahman isa jega muna roƙon Allah ya taimake shi Allah ya masa jagora tare da dukkan mataimakansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan hatsuwa da muka yi ya zamo makomarmu aljannar firdausu ce baki ɗaya to alhamdulillah wannan shine aiki na wannan ƙungiya ta jama'a fi zarfi bid'a wa qamati sunna ya ku mutane wannan gari na rafin tsaka alheri ne ya kawo mu a cikin wannan gari ba mun zo ne domin saboda mu ci mutuncin ku ba ko mu tona muku asiri ba mun zo ne domin saboda mu fadakar da abin da Allah da manzansa suka ba da umarni a kai wa'azi wajibi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a yi domin jawo hankalin al'umma da su koma ga Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai. kuma ana taɓo ɓangarori daban-daban domin saboda jamu hankalin al'umma ina fatar cewa iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu da ɗiyanmu ainihin mata suna sauraren wannan wa'azi don haka ya kamata cewa tunatar wata zan yi ya zan in fuskanci wannan ɓangare. domin wannan addini Allah subhanahu ta'ala. ya saukar da shi ne da mu maza da kuma mata baki ɗaya sa'annan kuma abin da nake son in jawo hankalinmu da shi shi ne abin da ya shafi kyakkyawar zamantakewa wadda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta tsakanin maza da mata aure ibada ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ɗaya daga cikin alamomi wanda zai sa ka gane ma Allah abin bautarka ne idan ka ga yadda ya tsara zamantakewar iyali a cikin suratul rum Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa mini ayati yana daga cikin ayoyi wanda zai sa ka gane Allah abin bauta ne an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya ce Allah ya halitta muku matattakinku daga gare ku yadda kake mutum haka nan matarka take mutum irin ɗabi'ar da kake da irin ɗabi'ar da take da wanda kun ka dace da juna Allah subhanahu wataala ya faɗi dalilin da yasa yayi haka litaskunu ilaiha na farko domin ku samu natsuwa tsakanin kai da wa'annan mata ko kuma wannan matar taka na bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah ya sanya so da ƙauna da tausayi tsakaninku wa juna wayannan sune muhimman abubuwa a cikin aure matar da za ka aura ka natsu da ita ta natsu da kai kana son ta tana son ka kana tausayinta tana tausayinka wayannan abubuwa muhimmai ne idan akwai natsuwa peace of mind akwai soyayya that is love akwai kuma ainihin tausayi that is compassion these are the three essential things in marriage wayannan abubuwa guda uku ne muhimmai ga ɓangaren da ya shafi aure Allah subhanahu wataala ce inna fi zalika haqiqa a cikin wannan la akwai ayoyi wanda zai sa ka gane Allah ya ne mahalicci Allah subhanahu ta'ala ya sanya haka ne domin tunani ya kama ka don babu inda za a samu rayuwa wadda yake kyakkyawa mai natsuwa wanda zai ka sa akwai ainihin tsari mai kyawo wanda ya kai tsarin da musulunci ya sanya a gidan iyali Allah ya ce amma ba kowa ke gane wannan ba liƙaumin ya tafakkarun ga mutane waɗanda suke da tunani da mutane waɗanda suke da hankali kuma ba za ka samu wannan ba sai cikin al'ummar musulmi da haka Allah ta'ala ya tsara mana gidan iyali domin saboda mu samu natsuwa mu samu kwanciyar hankali duk inda ka ga babu kwanciyar hankali an saba ma wannan aya din ne gidan musulmi a same shi ana faɗa tsakanin miji da mata ko tsakanin miji da mata ko tsakanin ainihin mata da tsiya duk gaba ɗaya a katame kullum babu zama lafiya to ba a bi wannan tsari wanda Allah gani ta'ala ya sanya ba don haka yana da muhimmanci kwarai kai miji ka sani cewa matarka tana da haƙoƙi kanka duk irin haƙƙin da kake da a kanta Allah subhanahu ta'ala ya sanya daidai wa daida kuke inda Allah ya tsara ka a bisa jagoranci ne kuma ya tsara ka ne because of the responsibility that you are taking about your own wife ya san ya tsara ka ne saboda jagorancin da ya baka because there is no honor without responsibility ba ba wata daraja da ka samu in ba don saboda aikin da Allah aka dora maka ba Da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce walahunna mislul ladhi walahunna mislul ladhi alaihim bil ma'ruf walirrijali alaihim daraja wallahu azizun hakim Allah mai girma da daukaka ya ce walahunna kuma matanku na aure suna da haƙoƙi kwatankwacin irin haƙoƙin da kuke da a kansu bil rufe gwargwadon shari'a ma'ana tana da haƙƙin ka mutunta ta ka kyautata mata ka ainihin wato mutunta uwayenta ka mutunta ainihin danginta ya zan cewa kullum kana tausayinta kana ba ta kariya duk irin wa'annan haƙoƙi ɗin kai ma kana da akanta ka biya mata bukatarta a duk lokacin da take da bukatar ka biya mata da dama maza muna cutar mata ta yadda yake ɗin wani abu ya ɗan faru tsakanin mu da su sai ka ƙaurace mata ka yi sati ɗaya sati biyu wala akwai wadda za ta ce mijinta ya yi wata shida shekara ɗaya babu ruwan shi da ita wai sai ya gasa ta alhali wannan haƙƙi ɗin da kake da akanta na inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'a rajulun ra'atahu ila firafihi. fa bata an taji'a fa bata garbanan alaiha la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha idan miji ya kira matarsa zuwa ga shinhidarta ta yadda ta yi masa da'a ta yi masa biyayya akan haka har ya kwana yana hushi da ita to mala'iku rahama za su ta tsine mata albarka har sai gari ya waye to kana tsammani cewa ita dai ce za a tsinewa ita idan tana da bukata ka kibiya mata bukata fa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf suna da haƙoƙi a kanku ku maza kutankucin irin haƙoƙin da kuke da a kansu kana da haƙƙin ta biya ma bukata kana da haƙƙin ta da ta yi maka kiyo to don me kai za ka yi mata kiyo don me kai za ka cutar da ita san kake ta je ta yi zina walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf Allah ya ɗaukaka darajar maza akan mata amma saboda responsibility din da Allah ya basu shine inda ce walil rijali alaihinna daraja maza suna da wata daraja wadda Allah ya ba su akan mata na jagoranci suke ciyarwa suke shayarwa suke tufatarwa suke bada kariya ai sun cancanci su samu daraja akan wannan amma kaga wannan kenan responsibility da in baka dauka fa baka ciyar da matarka baka tufatar da ita baka yi mata abin da ya dace kullum sai dai kai ta biya maka haƙoƙinka kai ba za ka biya mata nata haƙoƙi ba to ka sani cewa irin duk haƙƙin da kake da akanta tana da irin wannan haƙƙi akanta in kuma an samu wani haƙƙi wanda ba ta samu ba ainihin wanda kake da shi a to ita ma a wani guri ma za ta samu wani haƙƙi wanda kai baka same shi ba kamar misalin mi ainihin mace ba ta da haƙƙin da za ta zaunar da kai gida ta ce ba za ta hita ba sai tare da izininta a dun saboda kai ke fita kana nemo abinci yana da kyau zan cewa ka sanar da ita za ta fita amma ba ta da ikon da za ta zaunar da kai ta ce yau ba ka fita wanda har za a ce in har ka fitan ka yi laifi to amma kai tana da wannan haƙƙi na in za ta fita dole sai tare da izininka wannan ya zama wajibi a kai kai ke da haƙƙin ka yi saki ba ta da haƙƙin da za ta sake ka sai in ka ɗauki raga sakin ka ba ta amma ba haka kawai ta ce na sake ka kamar da kai za ka ce ta sake ta ba ta da wannan haƙƙi amma kuma ita ke da haƙƙin ta ciyar da ita kai ba ka da haƙƙin ta ci da kai ko da ko ta yi kowa kuɗi a cikin garin rahin tsaka sai in ta ga dama ta taimaka maka sai in ta ga dama ta ce na kai maka ciyarwa kuma ba bisa tilastawa ba su saboda haka wa'annan duka gaba dai in an haɗe su za a kai ga cewa dai yadda kake da haƙƙi a kanta tana da haƙƙi a kanka don haka ya zamo wajibi ka yi haƙuri da matarka baya da za a yi ka samu abu da kake so kowane shi yasa Allah subhanahu wataala a wani guri yake cewa washiruhu nabil ma'rufi ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا to masha Allah Allah ran ba mu da lokaci sosai saboda akwai ta haƙoƙin maza da zamu tabo su ma in Allah ya nufa dan haka bari mu dauko wannan gabaɗin, inda Allah subhanahu wataala yake sanar da mu duk da yake ainihin wato an baka dama ka auri matar da kake bukata ya zan cewa baka tilasta ka ainihin wato abin nan tilasta ta wato ka gaje ta akan tilas ba ko da kana da haƙƙi akan ainihin aurar da ita ko wani abu mai kama da haka amma a ƙarshe dai a cikin ayar Allah ya ce wa aishuruhunna bil ma'ruf ku zauna tare da matanku gwargwadon shari'a da kyautatawa da ainihin yin ihsani da lallabawa da ainihin tarairaya wanda za ka yi zuwa ga matarka fa in muhu na yana yawa ka ga wani abin da baka so dai da aka ce mace duk da kake natsuwa da ita wata rana sai ta yi maka aikin wauta ballantana mace ce yana yi waye da kake ganin kirgin tai da kake ganin abin nan nata wata rana cin kwalaka ma za ta yi ta ce ba ka hita sai ka bani takarda zai yi wa samu haka to sai ka biya mata sai ka zamo kamar sa kai ba mai hankali ne ba kai ba mai ainihin abin nan ne ba aka ce an rijalu qawwamuna 'ala nisai me yasa aka ainihin ce ku ne masu tsayuwa akan lalurorin su saboda za ku irin yin hakuri bisa ga abubuwan da za su rinka yi muku ko da wanda yake bai dace ne ba dan haka Allah ya ce ko da a ce wani abu ya ta yi ma wanda baka ka jin daɗinsa fa in ka mu hunna da kun kyamaci wani abu na wasu ɗabi'o'i na su mara kyawu ku yi haƙuri in ji Allah fa a an takrahu shay'an ai yana yiwa ku kyamaci wani abu wa yaj'al ya fihi khairan kaseera Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin sa yana yiwa Allah ya ba ku diya na gari wadanda za su yi taimako addu'a ko da bayan ba ku nan wayanda za ku ci gajiyar su suna da kuna da rayuwar ku tare da su koko bayan kun mutu da haka sai ka yi bisa ga irin wannan don ita ma tana maka haƙuri ai wasan iyaka irin abubuwan da kake mata na ɓata rai da haka wajibi ne mu maza mu zama masu haƙuri sannan ku kuma ku ko mata ku sani kuma baya da za a yi ku samu rahmar Allah subhanahu wataala ta'ala dole sai in kuna da'a da biyayya zuwa ga mazajenku wata rana wata mata ta je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji irin garabasar da Allah subhanahu ta'ala ya tanada wa maza maza idan sun tafi gurin jihadi da sauran mata gaba daya suka ce to ya kamata ki je ki mana tambaya ga irin garaɓasar da Allah ya tanada wa maza to mu ina tamu to lokacin da ta je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa tambaya cewa ana wahidatul nisa'i ilai hadha al-jihadu katabahu Allah ala ar-rijali fa in yusibu ujru wa in qutilu kanu ahya inda rabbihim yurzaqun ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج وأطرافا بحقه يعدل ذلك وقليل من كنا من تفعله ce ya manzan Allah wannan jihadi Allah ya wajabta shi akan maza banda mu mata in sun je suka yi nasara su samu lada Allah ya ba su kun ganima in suka yi shahada aka kashe su yi ne a cikin aljanna Allah zai rinka ciyar da su abincin aljanna suna cikin kaburukan su mu kuma taron mata muke wanda muke muna yi musu hidima hidima daban-daban mu shayar da ɗiya mu ainihi musu wanke-wanke mu yi musu da hen abinci mu ɗauki lalurori dai wanda yake na sha'anin gida wa na min zali wata lada mu Allah ya tanada mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, to isar da wanga sako ba gare ki kawai ba daga duk mata da kika hado da ita a cikin garin Madina cewa mace ta yawan mijinta da'a duk abin da ya bata ta rinka godewa komin kankantarsa yana daidai da wanda ya je yayi jihadi ya mutu aka kai shi aljanna ana ciyar da shi abincin aljanna haka nan kuma mata haka za a baku idan kuna da a cikin gidajen mazajenku amma yace kaɗan kwarai daga cikin ku ne kuke samun wannan da haka ya ku mata ya zamo wajibi ku zamo masu da'a masu biyayya ku zamo masu kwalliya da ainihin yin abubuwa waɗanda suka dace domin mace cikin kwalliya aka halice ta bai kamata ta zamo kazan kazan ba kullum ya kamata ta yi abin da zai rinka jan hankalin mai gidanta kuma ta sani cewa miji kullum in ya dube ta ran shi yayi fari to za ta samu lada bisa ga wannan kuma tana cikin sayayyen mata amma mijinki ya dube ki kina dakon dakon kayan da kika yi amfani da su wurin abinci da han abinci da kazamtar wannan abincin da da al'amura na ainihin wato toye toye kin kare sa'an nan da shi zaki fuskanci miji ya za a yi da ainihin rayuwarsa sai fari gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha abaatka wa idza gibta anha hafizat hafizatka fi nafsiha wa malik fiyayya daga cikin mata ita ce wadda in ka dube ta ta faranta maka rayuwa ya za a yi ran mijin ke yi fari baki kwalliya ba idan ka ba ta umarni ta yi biyayya ya mijin ki zai ce ki kaza sai kin ga dama ki tashi ki sa'an rayuwar shi za ta ji daɗi sa'an nan kuma idan baya nan kin kiyaye kanki ba ki ainihin fita ba tare da izininsa ba ba ki zuwa kina ratse ki je kina ainihin aikin zina ba tare da mijinki ya sani ba saboda baya nan to duk wanda ta yi haka nan to ita ce fiye daga cikin mata in ji manzo mai tsira da aminta Allah da haka ya ku mata kuna da hanyar shiga aljanna cikin sauki in dai kun yi da'a kun yi biyayya zuwa ga ainihin mazajen ku bayan kun yi wa Allah da'a da manzansa Allah ya samu dace saboda karancin lokaci ga sakatare na tsaye bari in dakata a nan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a sheik dr lawal abdulkarim duru kenan coordinator namu na gasar karatun alkur'ani na jiha allah ya saka da alkhairi